بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗuwar mu a wannan safiya ta lahadi ta kuma 22 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2014 miladiya a mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin mawata malik za mu tashi a babi a hadisi na biyu a cikin kitabu kotu sala babu kotu sala kitabu kotu sala babu kotu sala idan mu sha'afa ba a jiya asabar man karanta hadisin farko ko ne hadisin da mala'ika jibril alayhi salatu Salam ya wuce gaba ya yi sallah manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana bin sa kuma wannan sallah ta kasance ne a ka'aba a dandanin ka'aba ga mala'ika jibril yana biye da ka'aba ga manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa bayan an dawo daga isra'i da mi'raji malaika jibril ya siffanta mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam siffar yadda ake yin sallah kamar yadda bayani ya gabata a darasin mu na jiya a ƙarshen darasin mu na jiya sai Umar ibn Abdul Aziz yake cewa i'lam ma tuhaddithu bihi ya urwa ya urwa ka fasan me kake yin magana akan shi na hadisi أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقت الصلاة yanzu mala'ika jibril alaihi salatu wassalam shine wanda ya zo ya bayyana ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallah ga lokacin farkonta ga lokacin ta dalla dalla ƙala urwa sai urwa ya ce kazalika kana bashir ibn abi mas'ud al-ansari yuhaddithu an abi kamar yadda na faɗa nan haka bashir bin abi mas'ud al-ansari yake magana daga wurin babansa nan muka tsaya jiya wannan hadisi da muka tsaya jiya wani hadisi na farko hadisi ne da bukhari ya ruwaito shi ɗaya kenan muslim ma ya ruwaito shi abu daud ya ruwaito shi turmuzi ya ruwaito shi nasa'i ya ruwaito shi ibn maja ya ruwaito shi kaga hu sitta kenan duk waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi to da ya mai wannan tambaya ya ba shi amsa shi urwatu bin zubair yace ka kana bashir bin abi mas'ud al-ansari yuhaddithu an abi sai urwa ya ci gaba da cewa qala urwa ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الأسرة والشمس في حجرتها قبل أن تظهر قال عروة سي عروة بن الزبير يتشي عروة بن الزبير زبير بن عوام شين والزبير الممدح كينا عروة بن الزبير يتشي urwatu bin zubair ya rasu a shekara ta 94 yake cewa wala haddasa haddathatni aisha Hakika aisha zaujun nabi sallallahu alaihi wasallama mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar da ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance yusallil asra yana sallatar sallar la'asar su fi hujratiha a daidai lokacin rana tana cikin ɗakin na na aisha radiyallahu anha qabala an tazhar kafin rana ta yi sama da ɗakin kasan ita rana tafiya take yi tukunna ka fahimci wannan idan ta fito daga gabas tana tafiya lokacin da ta fito daga gabas lokacin da ka tafi kowane lokaci tsawo za ga inuwa ka miƙaƙƙiyar inuwa take to lokacin da rana take daɗa yin sama lokacin inuwa ka take daɗa raguwa lokacin da rana take daɗa yin sama lokacin da inuwa ka take raguwa har lokacin da rana za ta zo tsakiyar sama idan rana ta zo tsakiyar sama to lokacin za ga duk wani abin da ke da zafi ba shi da inuwa kai karan kanka ka da inuwa bango ba shi da inuwa katanga ba ta da inuwa bishiya ba ta da inuwa saboda sai rana ta yi karkata zuwa ga wani sashi sannan inuwa za ta bayyana a lokacin da rana ta fi karfi a bangaren gabas sai inuwa ka take bangaren yamma yanzu idan rana ta dawo bangaren yamma sai inuwa ka ta dawo bangaren gabas a lokacin da rana ta tsaya a tsakiya ba ta karkata zuwa ga wani bangare ba to a lokacin kuma zai zama na babu wani abin da ke da inuwa kun gano wannan da ke ku wanda ya tabbatar da rana tana tafiya Allah ta'ala yana cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz al alim wai amma a ce rana a tsaye take wai duniya ce take kewaya ta wannan rudu ne kawai imana eh, domin inda rana ce take giwa inda duniya ce take giwayawa to ai da tun yanzu mun kusa wurin Nijar din nan Nijar kuma ta dawo wurin Lagos Lagos ta dawo wurin Kamaru ba haka yake ba yawa daga nasi shine mahalicin ranar ne ya ce wa shamsu ta jiri rana tana tafiya laha mun gane wannan da kyau to lokacin da rana ta zo tsakiya cas ta tsaya to lokacin babu wani abin da ke da inuwa to takan tsaya a tsakiyar sama 'yan wasu sakwanni kaɗan sannan sai ta karkata zuwa ɓangaren yamma to dara karkata shine an samu zawali lokacin sallar azhar ya shiga lokacin da ta tsaya a tsayen nan cas to lokacin ba wai sallah azhar ba hatta sallar nafila an haramta mutum yayi a lokacin in gano wannan da ke wasu 'yan sakwanni ne kaɗan sai kuma ta karkata zuwa ɓangaren yamma to tana karkata ɓangaren yamma rana inuwa ta ta fara karkata ɓangaren gabas to lokacin da take daɗa tafiya ɓangaren yamma lokacin da inuwa ga kuma take ƙara girma take ƙara girma to haka tana tafiya tana tafiya sai na Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana ya kasance yusalli asra yana sallatan sallar al-asr wa shamsu fi hujratiha a lokacin rana tana ɗakinta kamar ya rana tana ɗakinta hasken rana yana bugowa ɗakinta ba wai yana bugowa saman ɗakinta ba ina fata mun gane wannan kyau akwai lokacin da za ka ga kana ɗaga kai za ka ga rana nan a idanta daga ɗakin ka kai tsaye kana hangen rana zuwa wani lokaci kuma sai ga ranar ta ɗaga sauran ɗakin ka rufin ɗakin ka take haskawa daga ɗakin ka baka gane ta domin ta ƙara sama ko kuma ta ƙara tafiya ƙasa sosai da sosai qabala an tazhar menene fassarar qabala an tazhar sai malamai da dama suka ce ma'anar qabala an tazhar shine qabala an ta'alu kafin rana ta hau rufin ɗaki ba kafin rana ta bayyana ba ai zaman ta riga ta bayyana ko yawwa har ma suke kafa hujja da faɗin Allah ta'ala da yake cewa fa famastata'u famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqab haka an yadhharu ya zamana ya hau samansa ko wa ma'arija alaiha yadhharun saboda haka wannan shine anan nana Aisha radiyallahu anha tana bayyana mana lokacin sallar la'asar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sallatar sallar la'asar ne a lokacin da rana ba ta rufe ba ta hau saman ɗakin na aisha radiyallahu ta'ala anha ba rana tana haska ɗaki ne ita kuma aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce mai ɗakin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dukkan malamai sun yi ijimai akan cewar aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce tafi dukkan sauran matan manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama in banda na na khadija kun bai wannan da ke ko in ban da nana khadija nana khadija malamai suna da maganganu biyu a kai tsakanin nana khadija radiyallahu ta'ala anha da nana aisha wace ce babba kun fahimci wannan da ke ko wace ce tafi matsayi a nana khadija amma a sauran matan manzara sallallahu alaihi wasallam juwairiya maimuna da sauransu duk nana aisha radiyallahu ta'ala anha ta dara su falala sai wasu malamai suka ce idan muka yi la'akari ta bangaren taimaka ma addini lokacin da ake bukatarsa na na khadija tafi tafi na na aisha falala tafi ta matsayi idan muka yi la'akari da karantar da addini to na na aisha tafi na na khadija matsayi kulwar da ke ko domin ita ta rayu ta rasu ne a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira ita na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira yi kenan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru 40 da wani abu wanda yake zai nuna maka ta karanta sosai da sosai to ta nan ne malamai suke yi cewa ta bangaren kaza bangaren kaza wance tafi ta bangaren kaza bangaren kaza wance tafi Allah ta'ala ya kara musu yadda baki da to anan da na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana bayyana mana yanayin sallar la'asar lokacin sallar da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yake na la'asar da mun yi magana cewar. hadisin farko da muka karanta a mota yana cikin manya-manyan hadisai da suke su ne umda su ne shika-shikai na hadisai da suke magana a kan lokacin sallah karka manta ƙa'ida ita ce a kowanne babi ana buƙatar ka rike ayoyi ko hadisai da suke su ne umda su ne ginshikin wannan babin sannan kuma sauran hadisai da suke bayani a kansu su kuma su biyo daga baya sai nuna mana wancan hadisi shine karshe yanzu kuma mun ga an fara bayani tunda wance ya ce mana fasalla sun masalla fasalla sun masalla amma bai bayyana mana ga lokaci kaza zuwa lokaci ko a lokaci iri kaza ba to sai na Aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance yusalli al-asra yana sallatar sallar al-asr wa shamsu fi hujratiha a lokacin rana tana cikin ɗakinta ba ta hau saman ɗakinta ba qabala an tafhar kafin rana ta hau saman ɗakinta wani hadisi bayan malik a muwatta bukhari da muslim da sun rawaito shi قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل أو وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت حديثنا أكو يجي وحدثني يحيى أم مالك يحيى ابن يحيى الليثي ya karanta da ni wannan daga malik al-laisi wanda yake kabilar lais shi kamar da muka karanta shine yahya ibn yahya ibn kasir ibn waslas shi waslas kakan yahya kenan ya musulunta ne a hannun wani da ake kiran shi yazid al-laisi wannan jina da kyau ya musulunta a hannun wani da ake kiransa yazid al-laisi shi yasa to tunda ya musulunta a hannunsa shi sa ake jingina shi shi da zuriyarsa zuwa ga wannan mutumin yazid al-laisi ba wai shi ya ya ne ya al-laisi kabilar su ita ce laisi ba dan ɗaya daga cikin kakanninsa ya musulunta a hannun wani da yake al-laisi shi sa shi ma ake jingina shi al-laisi misali idan wani mutum ya musulunta a hannunka na a yanzu kana ba nufi za a kira shi annufawi duk da ba ba nufe ba ne in kuma bahaushe ne kana bahaushe ne za a kira shi alhausawi a kira shi zuwa ga kabilarka ko zuwa ga gidanku malamai ne suka kara juna sani cewar ana samun wala'a ne jibanta ne ta hanyar yantawa duk wanda ka yanta shi to ya zama maulak kun gane wannan da kyau to amma idan kuma musulunta iya hannun kafa shine malamai suka kara ma juna sani akan wannan wannan allaisi maulahun ne allaisi ta bangaren musulunta ba ta bangaren yantawa a matsayin bawa ba ina fata mun gane wannan da kyau kamar yadda zaka zana kira imamul bukhari al-ju'fi قال حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا da دني وانا daga مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره yahaya ibn yahaya al ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamul aimma imamu dar hijra ya rasu shekara ta 179 an zaid bin aslam daga malamansa shine zaid dan aslam al-madani ya rasu shekara ta 136 an ata bin yasar daga ata dan yasar ata dan yasar ya rasu shekara ta 94 ata dan yasar yake cewa annahu qal lalle shi ata dan yasar yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manza wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga wannan shine mubham ba faɗi sunan wannan mutumin ba to amma gargamanta shi mutumin ba shi ya rawaito hadisin ba balle ka ce a isnadin akwai wani wanda ba a san shi ba din da wannan rajulin da muka ambata ba shi ya rawaito hadisin ba dan ba a ce an rajulin ba ba a ce an rajulin ba daga wani mutum a ja a rajulin wani ne yake ba mu labari cewar wani mutum ya zo zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa an waqati salatu subhi sai wannan mutumin da ya zo wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya tambayi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an wakati salatu subhi dangane da lokacin sallar asuba ya ma'aikin Allah yaushe ne lokacin sallar asuba ya lokacin sallar asuba yake ina fatan kuna jina da kyau qal sai ya ce shi a abin yasar ya ce fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi shuru bai ce mashi lokacin asuba shine daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba sai yi shuru hatta iza kana min al-ghad har sai da gobe ta yi wala da kyau har sai da gobe ta yi sallar subha sai shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar asuba hina tsala alfajar daidai lokacin da alfajir ya keto alfajir yana ketowa yana sallar asuba ma'ana bai bar tazara tsakanin alfijir da da yin sallah ba alfijir yana fudowa ba da juma ba duk da cewar tahdid cewar alfijir yana fitowa dot ana yin sallah wannan kaga ba wanda ya san wannan sai rabbul izzati zil jabarut amma dai lokacin da alfijir ya bayyana ya fito ya bayyana a daidai wannan lokaci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sallaci sallar asuba kisa ya ce sallar subha hina qala al-fajr ya sallaci sallar asuba lokacin da alfijir ya keto thumma salla subha min al-ghad sannan kuma ya sallaci sallar asuba washe garin wannan ranar kuna ji da kyau washe rana ta nau kenan ta biyu washe garin wannan ranar ba da an asfar bayan gari ya waye tangararan amma rana ba ta fito ba kuna ji da kyau bayan gari ya waye gari ya yi haske shine an asfar gari ya yi haske amma kuma rana ba ta fito ba sun maƙal sannan sai ya ce shi manzan Allah kenan aina sa'ilu an waƙatin sala ina mai tambayar lokacin sallar nan wata sallar kenan sallar asuba sai zama na asala alci al'ahadiyya ba alci aljinsiyya ba tun nan ka ce alci aljinsiyya ya shafi kowace sallar kenan wannan shine lokacinta sai zama na alci al'ahadiyya alci da take maganar wani abu da bayanin su ya gabata ina mai tambaya dangane da lokacin sallar nan a wata ruwayar ina mai tambaya dangane da lokacin sallar asuba qal sai ya ce ha ana za ya rasulullah ya ce ya ma'aikin Allah gani nan faqal sai ma'aikin Allah ya ce ma bai na hadaini abin da ke tsakanin waɗannan lokuta guda biyu waqtun shine lokacin sallar asuba wani lokaci da wani lokaci da lokacin asubahin jiya da ya yi shi a farkon lokaci alfijir yana ketowa ya sallaci sallar asuba na jiya kenan da kuma na yi misali sai da rana ta fito gari ya waye amma rana ba ta fito ba sai ya sallaci sallar asuba sai ce to tazarar da ke tsakanin wancan lokacin sallar mu na jiya da lokacin sallar mu na yau to wannan shine lokacin sallar asuba kun lura da kyau ko ku duba ku ga wani irin tsari na karantarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne a aikace kaga da ya ce mai yaushe ne lokacin sallar ba su in shiru bai ce mai lokaci kaza zuwa lokaci kaza ba don mutum zai iya manta amma duk abin da aka koya maka shi a aikace to wannan abin ya fi komai rikewa ka fi saurin rike yi sosai da sosai kuma duk lokacin da ka tashi biya wa mutane ko za ka yi wa mutane za ka yi kokarin ka kai musu aikace wannan yana cikin manya-manyan tsari na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kuma a kullum muka samu wannan muna da jaddadawa cordin yadda ɗaliban ka sai kai ga fahimta ba su kai na manzan Allah fahimta ba duk yadda ɗaliban ka sai kai da ganewa ba su kai na manzan Allah ba amma kai lokacin sallah sai da ya nuna musu shi a aikace ita karan kanta sallar sai da ya nuna musu ita a aikace dan ya sanya wata baiwa Allah tana da bawa ya ce ta sa bawan ta yi mishi mumbari ya ku sassaƙa mishi mumbari ya zo ya hau kan mumbarin sosai ya yi sallar shi tun da kaga yana saman mambari kowa na nesa da na kusa yana hangensa ya sallaci sallar in zai yi sujada sai ya gangaro kasa yi sai da ya gama kai ce na ya ne dan kusan sallata haka yi musu a sallar a salla ya nuna ruku'i da sujada da komai da komai dai da ake komai a wuri mai tudu don kowa ya gani haka ya yi alwala haka ya yi aikin hajji da ya tashi yin aikin hajji tun a zahar ɗin yau misali yana zulhulefa zulhulefa shine wuri na farko da ake fara ɗaukan niyyar aiki haji in mutum ya fito daga madina domin miƙaci shine wurin farko da mutum zai fara nawaitar aiki haji zai fara aiki haji sau daga da salama ya je tun a zahar ɗin yau zai fayi wanka ne ya sallah raka biyu ya ce allahumma labbaika hajja shikenan yanzu wannan zai kai minti nawa eh minti goma ka ce rabin awa ka ce awa daya kun fahimci wannan da ke ko ka ce awa daya amma sai ranar salama ya yi awa 24 sai da ya yi awa 24 saboda me saboda da ya fito garin madina wasu ba a fito da su ba saboda ka duk wanda zai tafi aiki hajji yana nan yana jiran sha'ana sai da ya jira sha'ana sai ce khudhu wa anni manasikakum ku karba aikin hajjin ku daga wuri na kai tsaye dan nan za a fara kuma baya son a fara a barkowa kuma sai ya musu shi a aikace duk ayoyin na suratul baqara wa atimul hajj wal umrata lillah ayoyin na suratul hajji wa azzifin nas bil hajji ya tuka rijalan duk ayoyin na suratul hajji su ne i bayanin su a aikace to haka za ka ga komai a rasulullah yake yin su a aikace saboda ka wannan da ya tambaye shi lokacin sallar asuba ya ma'aikin Allah yaushe ne lokacin sallar asuba sai shiru bai ce mai komai ba dan yana son ya nuna mashi a lokacin a aikace fa'ida ita ce malamai suka ce in ban da wannan ranar arasalan bai taɓa barin sallar asuba zuwa lokacin da gari itan gararan ba imana eh kun gane wannan da ke ko arasalan bai taɓa barin sallar asuba sai da gari itan gararan ba a'a an karantar da mu wannan ne don sanin lokaci yauwa saboda haka daga lokacin da alfijir ya keto zuwa wannan shine lokacin farkon lokacin kuma shine ake magana daga wannan ran an sallar bai taɓa yin sallar asuba a wannan lokacin ba kawai ya bar alisuba ne zuwa wannan lokacin don ya nuna mashi ƙarshen lokacinta ba wai don mutum kawai ya ɗauki lokacin ai maza Allah sallama ya jinkirta zuwa wannan ba haka yake ba ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan kenan abu na gaba ya kamata mu duba hadisin a ata abin yasar tabi'i ne wani jana da kyau kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce saboda ka wannan hadisi hadisi ne da yake munqati hadisi ne wanda yake munqati domin tabi'i ne bai ce sahabi ya ce kaza ba sai malamai suka ce dukkan waɗanda suka rawaito a ko mursal mursal duk waɗanda suka rawaito muwatta sun rawaito shi a nan ba a faɗi malamin a tabin ya sarba a dai ruwaya ta muwatta sai dai waɗanda suka rawaito hadisi kamar daga bazar a cikin musulun nashi ya rawaito shi ne ta hanyar anas ibn malik shine sahaban ɗaya kenan hakan na kuma ibn abdulbar a cikin at da sanadin ingantacci ta hanyar hamaid duk kaga hadisi ne da ya kai labari domin waɗansu da suka rawaito hadisin sun rawaito da cikakken isnadinsa banda imam malik ibn anas cikin waɗanda suka rawaito wani hadisi akwai imam nasa'i akwai al-imam at-tirmidhi akwai ibn majah akwai ahmad ibn hanbal a cikin musnad na sun rawaito wani hadisi yanzu wani hadisi yana mana bayani kan abin da ya shafi lokacin sallar asuba hadisi na biyu na urwa ya mana magana kan abin da ya shafi lokacin sallar asar wannan lokacin sallar asuba kun fahimci wannan da ke kun lura duk bayani ne akan wancan hadithin fa salla thumma salla fa salla thumma salla to sai mutum ya kiyaye sosai da sosai sallar asuba ana yin ta ne a farkon lokaci domin yin ta a farkon lokaci zai baka damar maki da yawa dama ta farko a samu cikakken karatun sallar asuba din da za ka ga karatu a sallar asuba shine karatun da ya fi kowace sallar tsawo sallar azhar tana biye da sallar asuba ne a wurin tsawo ina fata mun gano wannan da kyau isa ka ji ana rawaito Umar dan Khattab ya karanta suratul Yusuf da suratul Hajj a sallar asuba eh to kaga ɗayan biyu ko dai ka ce a raka'a farko ya karanta Yusuf a raka'a ta biyu ya karanta Hajji ɗaya kenan ko kuma ka ce a'a a sallah guda ne ya karanta suratul Yusuf a wata sallar kuma ya karanta da hajj suratul hajj wanne ka dauka akwai tsawo ko akwai gajarta akwai tsawo mana to ya koyi wannan ya karanta tatawil qira'ati fi subhi ba zai yiwu ba lokacin da mutum ika yi sallar asubahin sa tangarara gari ya riga ya waye dole zai kasance ne sai mutum ya faro sallar asuba daga farkon lokacinta isa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana ta da sunan karatun sallar asuba yace wa qur'anul fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda malamai suka ce an kira sallar asuba ne da qur'an al-fajr domin ana buƙatar karanta qur'ani a ciki sosai da sosai yau so da ka sai mu fahimci cewa annabi sallallahu ya yi mana bayani ne tahdid na lokaci daga can zuwa nan shine lokacin amma abinda da manzo Allah sallallahu ya lizamta shine yin sallar a farkon lokacin ba a taɓa rotuwa ya jinkirta ba bayan wannan ranar ya jinkirta zuwa wancan lokaci ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس قال وحدثني يحيى عن مالك اتي يحيى ابن يحيى الليثي قل وحدثني يحيى kuma yahya ya karantar da ni muna ji da ke ko wanda ya faɗi wannan magana shine ubaidullah ibn yahya al-laifi ubaidullah ibn yahya al-laifi wanda ya rawaitu muwatta a wurin yahya ibn yahya al-laifi shi yake ce mana wa haddathani yahya kuma yahya ya karantar da ni an malik ruwaya da daga malik mana ba ruwaya da daga ziyar bin abdurrahman ash-shabatun ba an yahya abin nan wa hadasin yahya an malik yahya ibn yahya allais ya karanta da wannan daga malik an yahya ibn sa'id daga yahya ibn qais daga yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari yahya ibn sa'id ibn qais al-ansari mutumin madina ne shi ya kira qadul madina babban alkali ne a madina ya rasu shekara ta 144 an amrata binti abdurrahman daga amratu iyar abdurrahman amaratu iyar abdurrahman wannan baiwar allah amaratu bintu abdurrahman bin sa'ad bin zurara malamai suka ce sikatun hujja babbar malama ce ba wai karamar malama ba ce babba ce daga cikin malamai mata ta rasu shekara ta ɗari ko kafin ta ɗari ko kafin bayan ɗari bayan hijira Ma'ana ta rasu kafin shekara ta ɗari ko bayan shekara ta ɗari malamai ba su ta hadidin ɗin shekarar ta rasu ba ita amaratu binta abdurrahman tana cikin na kusa daga cikin ɗaliban na na aisha radiyallahu ta'ala anha ayin yin lura wannan ruwaya ta ce ma zuwa ga aisha ruwaya amartu binta abdurrahman ce zuwa ga aisha zojin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aisha za ta je aiki hajji ita amra din ita ta rike ta sosai da sosai ma'ana ta lizimci aisha a tafiyar ta aiki hajji sosai da sosai domin kaga tafiya aiki hajji ya sha ban da tafiya lagos ko tafiya kano ko tafiya a anacha ina fatan kuma fahimci wannan da kyau duk wanda zai tafi ana so kaya za ga ya samu ƙwararren wanda ya lakanci zuwa ana so kaya ya rike shi domin shi yau ko yau ya fara tafiya hakan na wanda zai tafi aikin abin nan zai tafi Kano so kaya ko Lagos kayayyakin da ke fitowa daga nan to saboda haka an zaka tafi aikin haji ba wanda kuka saba tafiya a nace ko Kano ko Lagos shi kuma zaka rike zuwa aikin hajji ba a'a zaka duba ka ga waye ya lakanci aikin hajji ne sosai da sosai ina fatan kun fahimci wani duk yadda ka karanta duk yadda aka karanta maka sai ka samu wanda yake kwararre ne a aikin haji ya taɓa yin aikin hajjin kuma a ilmance biyu yana malami kadai bai taɓa aikin hajji ba ba zai baka lasisin ka shi ba muddin akwai wani wanda yake malami kuma ya taɓa aikin hajji tunda abu hanifa an ce da ya je aikin hajji sai da aka nuna mai kaza aka nuna mai kaza sai da aka nuna mai inda ake fara dawafi in dai an nu'man abin nan eh abu hanifa za a yi haka to ina ga ga wani sai da abin da ake bukata in zaka tafi aikin hajji ko umara ka lizimci wanda yake malami ne kuma ya taba yi wanda yake ba malami ba ya taba yi to an ga kuskure yadda in yi ci maka wannan shine na 25 to yafi yadda yi na farko din na haka zai wannan na 25 din yawa so daga shi ya taba yi ya taba yi ne kawai ba abin da ya dame shi yadda yi na farko haka yi na biyu haka yake na uku haka zai na hudu haka zai na karshe to amma kai kokari ka samu wanda yake malami yake na kuma ya taɓa yi biyu kenan to wannan lalle ilalla haka mutum zai tantance waɗanda zai rike domin ya tafi aiki hajji tare da su in ba haka ba kaga sai mutum ya zo da zarar an yi magana aikin hajji sai ga cikin shi yana kaɗawa domin za a taɓa wata magana ka je yana cewa an shi ko haka yi da sauransu amartu binta abdurrahman ita imam malik ibn anas bai yi karatu a gabanta ba kai tsaye ɗalibanta ne malaman imam malik ibn anas ina ba kun gano wannan jego an kun lura ɗalibanta anas shine yahya bin sa'id bin qais al-ansari shine ɗalibanta kuma shine malamin malik ibn anas eh, ka zai nuna maka ashe mata tintini tun tale-tale tun shekaru aru-aru mata suke karatu ba magana a ce wai mata ba sa karatu wannan magana ma bata taso ba tunda ɗazu ke magana cewar na Aisha radiyallahu ta'ala anha ana magana ta cewar da ita da Khadija wacce ce tafi wasu ka ce in bangaren karantarwa ne da ilmantarwa ne to na Aisha radiyallahu ta'ala anha tafi to kenan da bata karatu ma da za ta karantar yawwa kenan kuma wannan matan malam ko tana matan malam sai ta yi karatu eh mana eh tunda na Aisha ta yi karatu ne sosai da sosai daga mata suna karatu kuma suna karantarwa a tsari na musulunci wannan shine ai mun karanta a farkon da muke tarjamar mota cewar fatima bintu malik fatima diyar imam malik ibn anas tana cikin wanda suka haddace littafin muwatta kuma tana karantawa har yanzu mana a lokacin da malami mai jin baki yake jin baki ta tana adarkin kofa in ya ja kuskure sai ta sai ta buga ce yayi kuskure imana wanda kamata suna karatu a tsari na musulunci an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha mai ɗakin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama annaha qalat lalle ita Aisha radiyallahu anha ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle tabbas manzan Allah sallallahu alaihi Wa Sallama ya kasance la yusalli subha wallahi yana sallatar sallar asuba in ya idar da sallar asuba din fa yansarifu nisa'u sai mata da suka halarci sallar asuba din su koma gidajensu mutalafi'atin bi murutihin suna lullube da mayafansu suna lullube da hijabansu ma yu'rafna ba a gane su in an gansu ba za a ce maza ne ko mata ba min al-ghalas saboda abin da ya saura na duhun dare idan ka ce al shine duhu na ƙarshen dare ba na farkon dare ba kuna jin magana da kyau annabi gida da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sallatar sallar asuba in ya idar da sallar asuba din sai mata da suka halarci sallar asuba su tashi su koma gida a hanyar su ta koma gida ba a gane su maza ne ko mata tambayar anan ita ce yana yin sallar ne a farkon dare ko kuma a ƙarshen dare gari ya waye a lokacin ko bai waye ba bai waye ba gari bai waye ba domin da ya waye da an gane su isa ya ce minan galas saboda abin da ya saura na dugun dare daga wani yana da nuna mana sallar asuba ana yin ta ne a farkon lokaci kowace sallah ana yin ta ne a farkon lokaci ba asuba kaɗai ba a tsaya sosai da sosai a yi sallah a farkon lokaci shine abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya karantar in kana sai malamai suka ce wani ita ce in al-mukhaffafa min as in al-mukhaffafa min as-saqil shi ne innahu kuna ji da ku asalin ta innahu ne to abin da sa suka ce in ce almukafa mukhaffafa min saboda lamar fariƙa da ya ce lamun ɗin da ya zo in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yusalli wannan lamun ita kira lamar fariƙa ita take bambanci in almukafa mukhaffafa min sakil da in allati ta amalu amalu laisa in ba haka sai su zama iri ɗaya sai ta zama an kore to da haka wannan shine yake nuna mana in kana ai asalin shi innahu kana lalle annabi sallam ya kasance yana sallatar sallar asuba fa yansarifu nisa sai mata da suka halarci sallar asuba su koma gida mutalaffiatin bi murutihin suna lullube da mayafansu ma yu'rafuna min al ba a sanin su ba a gane su saboda duhun dare da ya saura wani hadisi bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi abu daud ya rawaito shi nasa'i ma haka ibnu majah haka da turmudi duk sun rawaito wani hadisi din bayan imam malik ibn anas قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وحدثني أم مالك كما عبيد الله ابن يحيى الليثي يتي وحدثني كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدني أم مالك دقا مال منسى مالك رواية دقي دقا مال منسى مالك ابن أنس أن زيد بن أسلم دقا زيد بن أسلم المدني كينكو wanda ya rasu shekara ta 136 an ata bin yasar daga ata dan yasar yana cikin manya-manyan tabi'ai wannan isnadin kenan an malik malik an zair bin aslam an ata bin yasar musam isnadi na farko kenan isnadi na biyu wa an busir bin sa'id kuma ya karanta da ni daga busur dan sa'id isnadi na nau na na biyu isnadi na uku wa anil a'raj ya kuma karanta da ni daga a'raj a'raj shine abdurrahman bin hurmus malamai suka ce thiqatun thabatun ya rasu shekara ta 117 kenan wannan hadisin yana da isnadi guda uku ina fata mun gane maganar isnadi na farko malik an zaid bin aslam ana tabin yasa sai isnadi na biyu an busur bin sa'id sai isnadi na uku wa anil a'raj al a'raj shine gurgu shine fasar al'araj gurgu kenan arja'u kuma gurguwa a'ama makahu alya'u makauniya al'araj gurgu ne gashi gurgu kuma gashi ga haddasana shi ne mana kawai da wasu abubuwa ne suke ta cancanzawa a ce duk mutumin da yake da nakasa shi kenan shi kuma ya tashi aiki ga har 'yan uwan shi ma suna gazgata haka din sai ga ana to a cikin dangi kuma wa za a samu da zai dinga mai jagora yana bara kaga an samu an biyu kenan gashi kuma a samu wani amma za mu karanta ga gurgu ga makahu wani ana in an zo batun kuɗi ka ji in an zo batun haddasa na ka ji shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya taɓa barin madina a hannun abdullahi bin ummi maktum kuma makaho ne lura da ke ko kaga da bai karatu ba za a bar shi yana cikin ladane na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gani ga al'amash yana kallo ne ba sosai ba shi ne al'amash za ka gansu duk mutum yana da nau'i na kasa amma bai hana mashi neman kuɗi ba bai hana mashi kuma karatu ba wai ba wai yana yawon allazi wahidun ne Allah da girma yake kaga allazi wahidun Allah da girma yake Allah da girma yake ba shi ne fassarar allazi wahidun ba allazi wahidun daban kuma Allah da girma yake daban <laughs> kun gangu kuma ana bi hurairata daga abu hurera abu hurera shine abdurrahman bin sakharin ad al-yamani mutumin kasar yamani. ne kulluhum duk waɗancan barakallahu fikum duk waɗancan isnadai guda uku din yuhaddithunahu suna karantar da shi an abi hurera daga sahabin da ya gaba ɗaya shine abu hurera. sahabin da irin to hadisin zuwa ga manzo sallama shine abu huraira amma hanyoyi zuwa ga abu huraira muna da hanyoyi guda nawa guda uku ana bi huraira daga abu huraira shine abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi al-yamani shi abu huraira ya zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musulunta a lokacin bayan hijira ne da shekaru kusa da shekara shida kaga ce bayan hijira da shekara shida kaga an yi zama makka shekara goma sha uku ga shekara shida nau kenan sai ya ga lokaci ai an riga an wuce shi fintinkau an mai nisa daga da ya samu kanshi a haka sai ya dakatar da komai nashi ya dakatar in dai ya samu abin da zai ci to ya gama kawo ba magana wai ya tara ai yana son ya cike gurbin wancan nisan da aka yi mishi ne mun lura da kyau da haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake an gama karatu wasu tafi gona shi yana na wasu tafi aiki yana na duk inda Annabi sallallahu alaihi yake yana na. ya sallamu duniyar kawai gaba daya ya lizinci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan shekaru hudu shine kake ganin Abu Huraira yana cikin masu hadisai masu tarin yawa Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi al-Yamani Allah ta'ala ya kara mashi daukaka Allah ta'ala ya kara mashi yadda malamai suka ce ya rasu shekara ta hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ma'ana dai ba a samu cikakken daft ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man adaraka raka'atan min as man duk mace ko namiji kenan shine ma'anar man duk wanda adraka raka'atan ya riski raka'a guda min as-subhi a sallar asuba duk wanda ya riski raka'a guda a sallar asuba qabala an tatlu shamsu kafin rana ta hudu kuna jira da ke ko kafin rana ta hudu faƙada adaraka subha to wannan ya riski asuba ya riski asuba tambayar anan ita ce yana yin raka ɗayan sai sallame eh <laughs> kun shiru man adaraka raka'atan min as-subhi duk wanda ya riski raka'a guda a sallar asuba qabla an tatlu ash-shamsu kafin rana ta hudu mana yana kammala raka daya rana tana huduwa to wannan mutumin mace ce ko namiji faqad adraka subha wannan ya riski asubahi to tambayar sai ya sallame sai imamun nawawi ya ce duk malamai gaba daya sun yi ijima'i ba wai ana nufin zai sallame ba ne ya kammala a'a sai ya miƙe ya ciko guda daya ina fata mun fahimci wannan da ke ko kaga amfanin saurara magana malamai kenan mun ga mutum sai ya ce ai sai ya sallame kawai man adraka raka'atan min as-subhi kenan yanzu huduwar rana ita ce ƙarshen lokacin sallar asuba ɗaya kenan ɗazu da muka karanto cewar arasulama ya sallaci sallah zuwa isfar lokacin da gari ya waye amma rana ba ta hudu ba shine ƙarshen muhtari kenan kun mai ci magana da kyau daga farko zuwa nan daga nan kuma zuwa hudowa shine ad-daruri daga hudowa kuma ya zama alkaza'i na nau kenan uku akwai al akwai abdaruri daruri akwai alkaza'i yanzu kamar yanzu da muke karfe bakwai da eh, takwas saura minti biyu ai ya zama tun da rana ta ba wai don takwas saura kaza ba ya dan duniya wani sashin ya sha banban da wani sashi da rana ta hudu ya nuna kenan lokaci ya fita yanzu sai zama alƙada'i ramuwa ce mutum zai yi ba a da'i zai yi ba to waye zai ramuwar na fata wanda ya manta sai yanzu ya tuna to daman wannan din shine lokacinta ina fatan kun fahimci wannan da ke wannan shine lokacinta saboda ka ba wai zai tsaya ne ya ce sai gobe iwar haka zai zo ya abin nan ba kasan da mutane wai idan ana bin shi sallah azhar ba zai rama ba sai lokacin ya dawo ana fata mun kun ga yadda muke daɗa magana ko nesa da karatu kusa da jahilci fa ba a ce maka idan lokacin sallah ya wuce wai sai ya na irinta na gobe ya dawo sannan mutum zai rama ba a'a shi lokacin ramuwar sallah dukkan awa 24 lokacin ramuwa ne da zarar mutum ya tuna sai ya maza ya sallace ta in yana da najasa sai ya gusa da najasar daga jikinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan duk wanda ya riske raka'a guda minan subhi daga sallar asuba qabl an tatlu ash-shamsu kafin rana ta hudu faqad adraka as-subha to wannan ya riski asbahi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kenan idan ya zamana al'adarta ta dauke bayan alfijir ya kito ɗaya kenan bayan gari ya waye amma rana bata hudu ba sai ya zamana bayan da ta yi wanka za ta samu raka'a guda kafin rana ta hudu to za ta yi wanka ne na ɗauke jinin al'ada sannan kuma ta sallaci sallar asuba saboda me za ta sallaci sallar asuba saboda bayan yin wankanta za ta samu raka a ɗaya a sallar asuba kuma duk wanda ya samu raka a ɗaya a sallar asuba ya sami sallar asuba saɓani waɗansu matan da ko karfe ukun dare al'ada ta ɗauke musu to ba sa ma sa rai wai za su yi magariba da isha karfe ukun dare ba magariba da isha tana kansu ba sa sa ma rai da wannan a'a hatta asubahin ba sa kawo ta suna tunani ne da sai kawai rana ta sai an gama buɗe ba sai an gama karin kumallo sai an gama ci abincin safe in za a yi wankan zuwa ofis ko zuwa makaranta sai a yi wankan ɗauke jinin al'ada baki ɗaya sai a tari sallar a zahar nan gaba kaga in karfe ukun dare ne kaga magariba ta wuce isha ta wuce asuba ta wuce raka bi kiyaye sosai da sosai bayan daukewar jinin al'adarta ya zama na zata da suke sallah a guda to lalle ilalla asuba ta haukanta qala wa man adraka raka'atan min al-asr duk wanda ya riske raka'a guda a sallar la'asar qabala an taghruba shamsu kafin rana ta fadi faqad adraka al-asra to wannan ya riski sallar la'asar sai nuna mana ashe kenan faduwar rana rana ta fadi ta dilmiye to wannan shi ke nuna lokacin la'asar ya fita lokacin magariba kuma ya shiga ina ba ta mun gane wannan da kyau to cewar lokacin rana abin rana ta faɗi wannan shi ne ke nuna lokacin salar asar ya fita amma lokacin da rana ba ta faɗi ba sai dai ta yi fatsi ba ka ganin ta fari fat a za a kwa lokacin za a ganta fari fat wa shamsu na ƙiyya rana tana yadda take fari fat ɗaya kenan akwai kuma lokacin da mutum zai ga rana ta yi fatsa-fatsa haka ruwan kwai kun fahimci wannan da ke ko lokacin da rana ta kai ruwan kwai to lokacin ta shiga abdaruri abin da ake nufi da abdaruri sai mai larura ne zai bar sallah ta kai lokacin kuma larurar an lissafa ta mantuwa ɗaukewar jinin al'ada bacci balaga duk an lissafa su ba wai yawan kwastomomi ne larurar ba kun fahimci wannan da ke ko balle ya ce yana da larura yawan kwastomomi ne kasuwar mai rici ko kuma a'a suna abin nan ana layi ne ana mai yake da suna ku tuna ma abin da ake wa ma'aikata din nan ana screening ne kun fahimci wannan da ke ko shi ko shi ne yake tantancewa ko shi ake tantance shi wannan duk ba uzuri ba ne ko ana registration duk wannan ba uzuri ne imana eh, ana registration ana register wannan ba uzuri ba ne eh mutum hmm? duk ba uzuri ba ne duk ba uzuri ba ne shi yasa shaida shari'a ta lissafa uzurin kun gano wannan da aka lissafa uzurin na gara mutum ya an ce daruri lokacin larura ya ce yana da larura a sai da aka lissafa ce larurar mutum ne bai farka ba sai daidai wannan lokacin menene larurar shi bacci al'ada ce bata ɗauke mata ba sai daidai wannan lokacin menene larura ta ɗauke jinin al'ada shine wa man adraka raka'atan min al duk wanda ya riski raka'a guda na la'asar qabala an tagruba shamsu kafin rana ta fadi faqad adraka al-asra to wannan ya riski sallar la'asar kuna jina da ke ko in rana ta fadi to la'asar kuma ta wuce sai dai in yi ta qada'an na'am tambaya ana ita ce mutum da ya dawo daga tafiya wani jina da kyau da ya dawo daga tafiya bai yi kasuru ba a lokacin da yake halin tafiya sai da ya shigo gari yana shigowa gari sai ya zama na kafin ya yi sallar asuba abu yana shigowa gari ya zai zai cika ne ko zai kasaro a zai cika ne a ya shigo gari zai cika ne eh lokacin amma da ya tsaya ya yi kasarunsa a hanya ko da ya shigo gari ana sallafa abin da ya shashi ya riga ya yi kayansa idan kana zuwa fai ko sai ka ce kai ku tsaya mai abin da namu eh mu samu rukusan mu muna fata gagarin gana hange amma sai kai abin nan amma kuna shigo gari kuma kenan kun zama yan gari ne yi man ka raka'atan min al-asr duk wanda ya riske raka'a guda a sallar asar qabla an taghruba shamsu kafin rana ta fadi baka adraka al-asra to kamar yadda muka abbata a sallar asuba bayan jinin al'adar ta ya dauke ɗaya kenan bayan ta yi wanka biyu kenan za ta samu sallah raka a biyar to kun ga za ta yi raka hudu a zahar an ta cire muka cire raka hudu na azhar yanzu za mu samu raka ɗaya a la'asar ko ba za mu samu ba to tunda za a samu raka ɗaya a la'asar to shikenan za ta azhar za ta la'asar wannan in tana zaman gida kenan ba tana halin tafiya ba in ko tana halin tafiya ne ya zama na za a samu raka'a uku kafin rana ta faɗi to kaga ya nuna za ta yi azhar raka'a biyu kasaran sai ta riski raka'a guda a sallar la'asar ta sami la'asar kenan gaba daya. ina fata mun fahimci wannan da kyau wani hadisi bayan malik a muwatta imam bukhari ya rawaito shi haka nan imam muslim hakan nan abu daud ya rawaito shi tirmidhi ma haka da nasa'i da ibn majah ma'ana zaka ce akhrajahu sita kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمالي إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا أن صلوا الظهر إذا كان الفيع ذراعا إلى أن يكون ذل أحدكم مثله والأسرع والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والإشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يكي تشيوا يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا عن مالك دغ مالك ابن انس عن نافع مولى عبد الله بن عمر دغ نافع yantaccen bawan abdullahi dan umar shine nafi maula bin umar kenan ya rasu shekara ta ɗari da sha bakwai anna umar bin khattab lalle umar dan khattab kataba ila ummali ya rubuta doguwar takarda zuwa ga gwamnoninsa ya rubuta doguwar takarda ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa da aka ce zuwa ga gwamnonin fa gwamnonin su ne iraki su ne jihohin fa iraq falastin urdu da waɗannan ƙasashen da suke a yanzu su ne jihohi a zamanin umar ina fata mun gane wannan da kyau shi kuma umar bin khattab wannan shine ai thani khulafa ar-rashidin shine na biyun halifofi da suke al rashidin masu shiryawa al-mahdiyyin wanda aka shirye da su ya rasu shekara ta 23 bayan hijira yana da dangantaka da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikin kakannin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kataba ila ummali ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa ga abin da wasiƙa ta kunsa inna ahamma amrikum indi as-sala lalle mafi girman al'amarinku a wurina shine sallah ga abin da saukila ta kunsa mafi girman al'amarin ku a wurina shine sallah faman hafizaha duk wanda ya kiyaye sallah wa hafaza alaiha ya ba ta kulawa ta musamman to ku sani hafiza dinahu ya kiyaye addininsa ya tsara addininsa wa man dayya'aha duk wanda ya wulakantar da sallah ya ba ta ko in kula fa huwa lima siwaha adha to shi fa kan ga abin da ba sallah ba yake wulakantacce sun makata ba sannan wasiƙa ta ci gaba da cewa an sallu ku yi an sallu zuhura ku ku sallaci sallah a zahar idza kana alfai'u zira'a idan rana idan inuwa ta kasance tsawon zira'i guda mana kamar yadda muka ambata rana tana tafiya a farkon darasi har lokacin da za ta zo tsakiyar sama lokacin da babu inuwa lokacin da ta karkata zuwa yamma kuma inuwa za ta fara bayyana to ku fara yin sallah idan inuwa ta kai haka wannan istihbaban kenan ko ila an yakuna zullu ahadukum mithla har zuwa lokacin da inuwar ɗaya daga cikin ku tsawanta za ta kai tsawansa inuwarka tunda mun ce lokacin da rana take tafiya yamma lokacin inuwa take karuwa mun yi wannan a farkon darasi lokacin inuwa take karuwa lokacin inuwa take karuwa saboda haka lokacin da inuwa ka ta kai tsawonka to lokacin sallah azhar ya fita muktarin asabar azhar ya fita domin shine farkon muktarin la'asar har zuwa kuma lokacin da inuwa ka za ta ninka kasu biyu wal asra ku sallaci sallar la'asar wa shamsu murtafi'a a lokacin rana ta daga ku sallaci sallar la'asar rana ta daga bayza tana fara naqiya fara fat ba kenan abin nan bai shige ta ba ruwan kwai ba ta zama ruwan kwai ba shine ma'anar naqiyya tana farata kar adara ma yasiru rakibu gwargwadon abin da mai gwargwadon yadda mai tafiya shine a rakib mahayi zai yi tafiyar ne farsahi biyu au salasa ko kuma farsahi uku ma'ana gwargwadon da zai tafiyar mulamalai ba tare da ya rana ta canza ba qabala ghurubi shamsi kafin rana ta faɗi to tambaya anan ita ce bayan waɗannan karatuka da ake na lokutan sallah sai ga mutum har karfe biyar da rabi yana sallah to su karfe biyar da rabi musamman a masallacin kasuwa wata sallah ake yi karfe biyar da rabi har karfe shida wata sallah ake yi duka akwai kuskure sosai da sosai a kula da lokutan sallah a kula da al'amuran sallah umar ɗan khattab ya rubuta wasiƙa ce duk wanda ya kiyaye sallah wallahi ya kiyaye dinin addininsa duk wanda ya kiyaye sallah ya kiyaye addininsa duk wanda ya wulakanta da sallah ba to shi ya wulakanta fa ita kan sallah ba ta taba wulakanta shine ya wulakanta sauraka mu kiyaye bayan la ilaha illallah ba a wajabta wani abu ba wanda yake sallah bayan tauhidi ba abin da yake sallah daga mutum ya bata kulawa sosai da sosai amma mutum ya dauke ta wata wata aba ta al'ada ai kullum yana yi saboda sai lokacin da ya samu lokaci zai yi ta wannan Allah ta'ala ya kiyaye zai ga sakamakon wannan tun a nan duniya Allah ta'ala ya tsare mu wal maghriba ku sallaci sallar maghriba idza gharibati shamsu idan rana ta fadi da zarar rana ta fadi lokacin maghriba yayi ko da akwai haske a gari tangararan zaka yi maghriba ka zaka ci abincinka na sahur ana buɗe baki ina fata mun fahimci wannan da kyau kun manta cewa akwai hadisi abu nufin maram ɗaya daga cikin sahabban yake cewa muna idar da sallar magariba idan mutum ya jefa mashin sa yana ganin inda mashin ya faɗi bayan sallar magariba fa ba kafin sallar magariba ba wanda yake zai nuna maka a yanzu ana cin lokacin magariba akan kira magariba ne bayan magariba ta shiga da minti goma ko da minti sha biyar shi zaka ke ganin da an yi magariba kuma sai ga lokacin isha ya gabatu saboda haka a kiyaye sosai da sosai magariba ana cin lokacinta ita kuma la'asar ana yin ta lokaci bai yi ba galibin mutane suna yin la'asar lokacinta bai yi ba duk wanda ya lizamci sallar la'asar karfe uku da rabi a tsawon kwanakin shekara duka zai rufta sosai da sosai duk wanda ya lizamci sallar la'asar shi a koda yaushe karfe uku da rabi zai yi ta to wannan zai rufta a cikin shekara da ake da su za a samu wasu watanni da ba shi da salon la'asar duk wanda ya lizimci dakatar da sahur karfe biyar da kwata ko biyar da rabi wannan zai a samu wasu shekaru da bai da azumi ina fata mun fahimci wannan da kyau wal isha'a ku sallaci sallar lisha idan ghaba idan shafa'i ya bace idan bai bace fa lokaci bai yi ba tsoraka duk wanda ya lizimci yin sallar lisha karfe bakwai da rabi to zai rufta shi karfe bakwai da rabi ya sallaci sallar isha to za a samu watanni da yawa da baya sallar isha a cikin shekara guda za a samu lokacin da duk watanni kaza bai yi sallar isha ba in dai ya lizimci yin sallar isha ne karfe bakwai da rabi wannan fa kada ramadana ma ya ji ramadana karfe nawa ake buɗe baki galibi bakwai saura minti uku bakwai da minti ɗaya to kuma a ce wai sallar sallar tarawi da an gama buɗa ki sai ya zo a kafa tarawi pppp za a ga ya zama na mutum ba ishar ba tarawi din amma dai ɗauki ka'ida duk wanda ya lizamci yin sallar isha karfe bakwai da rabi to a cikin kwanukan shekara za a ɗebe waɗansu kwanakin da bai da sallah duk wanda ya lizamci sallar la'asar karfe uku da rabi a cikin shekara za a samu wasu kwanakin da bai da sallah gaba daya duk wanda ya lizamci a dakatar da buɗe baki karfe biyar da kwata ko biyar da rabi to za a samu lokacin da bai da asibi gaba daya wanda fa saboda tsabagen ganganci fa wai liman ladan ba yana kiran sallah sai ce ai ladan din bai ci as-salatu ba saboda ka shi ba zai daina ci a waje ba sai ladan ya ci as-salatu wai ce mishi wannan wa ya faɗa mashi wannan Allah ta'ala ya sauke wal isha'a idza ghaba shafaqu idan shafa'in ya bace ila thuluthil layl har zuwa a kasa dare kashi uku a ɗauki kashin farko kuna jina da kyau yanzu dare yana farawa karfe nawa yana karewa karfe nawa ina ladani suke to an ka haɗa awannin sai ka raba su gida uku in ka raba su gida uku sai ka ɗauke kashin fari kullum da ke ko to har zuwa ƙarshen kashin fari shine lokacin sallar lisha ita lisha ana magana shin yin ta a farkon lokaci ne yafi ko yin ta ƙarshen lokaci abin da nake nufi da ƙarshen lokaci ƙarshen mukhtarin ta thuluthul layl yin ta wannan ne shine yafi asali da yin ta cikin jam'i shi yafi saboda karka ce zaka nemi falalar yin ta cikin dare kuma ka rasa jam'i ina fata mun gano wanda ke ko qala rahimahullah ko qala radiyallahu anhu faman nama duk wanda yi bacci fala na mat'aini kada ya bari idan shi ya bacci mana kada mutum ya bacci sai ya sallaci sallar isha domin annabi sallallahu yana cewa man nama qabala al-isha fala na mat'ain duk wanda ya bacci kafin sallar isha to fa wannan mutumin falana na mat'ain kada Allah ya sa idan shi bacci to kun ga abu yayi ya yi ƙarfi kenan ko ko ko ya hatara kada ya bari idan shi ya ɗauke shi tunda ba a buƙatar mutum ya yi bacci bayan sallar magariba ba a son mutum ya yi bacci bayan sallar magariba haka nan kuma ba a son ya ta surutu bayan sallar isha bayan sallar isha da idan da sallar isha ba sai ka biya karatunka ba ko ba ka yake ba na ga samari suna dariya a yadda da zuwa taɗi bayan sallar isha ba bayan la'asar ake zuwa ba eh, mana ka je ta ganka ka ganta amma ka je bayan sallar isha ka nemi agajin dare kuma ai ka ga ba zai abin nan ai ba a zuwa ta da ai <laughs> kuma ta da ai ba kullum ake zuwa ba ya je jiya ya je to me me yake faɗa ciki ai sau biyu sau uku ba sai aure ba kuma eh? wai su fahimci juna ba wani fahimtar juna da za su yi in za shekara hamsin ba za a fahimci juna ba faman nama falana mata'in faman nama falana mata'in faman na ku duba su uku umar yana faɗa umar yake cewa faman nama duk wanda iya bacci falana mata'in kar idan sai bacci faman nama duk wanda iya bacci falana mata'in kar idan sai bacci duk wanda iya bacci kar idan shi bacci wasubha ku sallaci sallar asuba wan nujumu badiyatun a lokacin taurari suna bayyane mushtabikatun suna harhaɗa da juna na fatan kuna juna da kyau wan nujumu badiya taurari suna bayyane mushtabika suna haɗe da juna kenan ya nuna ku sallaci sallar asuba a farkon lokacinta ina son mu gane sallar asuba ba karfe biyar ne sallar asuba ba ku fahimci wannan da kyau agogo da muke da shi yana taimakawa ne amma ba karfe biyar ce sallar asuba ba akwai lokutan da suke biyar saura ne sallar asuba ina jin mun taɓa yin sallar asuba ba a madina hudu saura imana eh agogon can hudu saura ma'ana karkace wai saura minti tal irin da saura minti biyar nan ko saura minti uku alhamdulillah da hudu ba ta rufa ba na fatan mun gano wani da ke ko zan baka wannan aikin ɗauki kalanda ta min kwamiti da ake da ita ba wata goma sha biyu ba ne a matsayin ka na ladan ka tsaya kai nazarin watannin duka na shekara ka lura da ke ko ka tsaya ka nazarin su sosai da sosai ka duba ga bambance bambancen da ke cikin abin nan nobimba disamba January da kuma bambance wajen da ke cikin may june july da waɗannan watannin za a ga hatta amina hatta farko farkon azumin mu karfe biyar lokacin asuba alfijir ya keto farko farkon azumin bana biyar saura kenan za a yi sallah asuba din ne hudu da wani abu kun yi shuru da kyau ka duba ka ga ina son ka tsaya ayi wala hadi ko ba wani aiki kake da shi sosai ba in mun gama karatun nan ka je ka dauki mai ci ko ta bana ko ta bara ka dai duba ka duba watannin nan na shekara duka ka duba lokutan sallah da ake da su a nan garin mina za ga lalle ilalla eh, akwai bambance bambance sosai da sosai to sai zama zamana ana tafiya ne kawai biyar da wani abu biyar da wani abu ga umar dan khattab ya faɗa a cikin muwaffa yana cewa wasu ba ku sallaci sallar asuba wa nujumu tun taurari suna sama mushtabikatun suna haɗe da juna ma'ana ba wai taurari kayan gwargwadon yadda hasken rana ya fito gwargwadon yadda taurari suke nesa kenan wani ya nuna ku sallaci sallar asuba a farkon lokacinta farkon lokaci ake bukata ku sallace ta saboda lalle ilalla akwai bukata na mu daɗa jaddada lokutan sallolinmu ina fata mun fahimci wannan da kyau kar ku manta fa mu din mu ne ake kwatanci da su ku lura da kyau masara ce ana cinta ana zaginta ko yawa sai ga da yawa a hankali wasu masallaci na ungoku sun rage kiran sallah ko sun ƙara kiran sallah lura da yadda kuma kuka canza kiran sallah ku eh akwai shaida sosai akan wannan ko to haka ake bukata lalle lalle a daɗa dubawa don yadda maga karanta waɗannan akwai bambanci da ku lura da maga karanta sallah asuba wasu subha wa nujumu badiya shi yasa shi Umar da Khattab din ya sallaci asuba din da da suratu Yusuf tunda ya fara farko asuba farkon lokacin ta na asali ai ga shikenan karkari ku ce daga farkon asuba a bada minti nawa kafin a tada sallah asuba ce a bada minti goma ko minti sha biyar domin a shirya iso saboda aran mai ja karatu sosai da sosai su ake ka ji karatu shi ne farkon abin da ka fara ji a al'amuranka sannan kuma sai mutum ya ci gaba da harkokinsa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik idan aka ce shafa'i shine raguwar jan nan da yake yamma bayan rana ta fadi in kun lura bayan rana ta fadi yamma tana daukan wani haske wani ja wannan jan baya ɓacewa gaba daya sai lokacin sallar isha ya yi a lokacin da sallar isha ta yi a lokacin da wannan jan zai ɓace ɓacewar jan yana nuna cewa sallar isha lokacinta ya yi ana fata mun gane wanda ke ko? no. suwara kuma mun duka shara Allah ya haɗa ta